بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na jin kwanan wata kamar takwas ne ga watan rabi a jimadar ula ko bakwai ga watan jimadar ula ne ya dace da takwas kuma ga watan ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wancan kuma shekara ta um, dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau za mu tashi a wannan kissa mai tsawo kissatul hudaybiya faslun fi qissatil hudaybiya hudaybiya wato wani gari ne a matsakaicin gari ba babban gari ba ne an sa wa wurin sunan hudaybiya garin sunan hudaybiya saboda wata rijiya a wani masallaci da ake ce da shi masjidu shajara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai mubaya'a can inda Allah ke cewa idh yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba to wannan wuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a wa sahabbai anan ne ake ce da shi Hudaybiya tsakaninsa da Makka a wancan lokacin mil tara ne kamar yadda ibn hisham ya ba da kisar a cikin littafinsa da ibn sa'ad da imamu tabari a cikin tarih ɗinsa da ibn kasir allah musu rahama to akwai abin da ya faru a wannan wuri na hudaybiya shine abin da zamu ji yau tsakanin manzon allah da kafiran maka da mushrikai kana nafi'un كانت سنة ست في wa القيدة وهذا هو الصحيح وهو قول الزهري musa وموسى بن wa ومحمد بن إسحاق وغيرهم a shekara ta shida a watan zilqaida shekara ta shida daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina a bisa zance mafi inganci kamar da imamu zuhuri ya faɗa da imamu qatada da musa ibn uqba da muhammad ibn ishaq suka faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita wa kana ma'ahu 1500 a tare da shi akwai mutum 1500 haka za fi hanya an jabirin kamar yadda ya zo a cikin sahih bukari daga jabir ibn abdullah riwayar bukari kitabul magazi ghazwatul hudaybiyya mutum 1500 ya fita wa anhu fihi ma ya zo daga jabir a cikin bukari da muslim kanu alfan wa arba'iyya a wata riwayar aka ce mutum 1400 ne a wata riwayar duk cikin bukari muslim wa fihi ma ana abdullahi bin abi aufa daga riwayar abdullahi bin abi aufa kuma um, aka ce kana ko kunna alfan wa salasumiyya mutum dubu ɗaya da ɗari uku قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا معه بيعة الرضوان mutum nawa ne suka halicci wannan mubaya'a cappa ta ridwan bai'atul ridwan da ake faɗa قال خمس خمس عشرة مية خمس عشرة مية دبودين قريب يركنا قال قلت فإن جابر بن عبد الله قال كانوا أربع عشرة مية يتشع أما كما جابر ينا تشام بتندبوه ديا دا دريه دوني قال يرحمه الله الله يسي سي شي قتادا سيد بن المسيب يتشع الله ما يرحمه الله يجيك أن جابر auhama ya yi wahami ya yi kuskure ka duba ladabi na sahabbai ka duba ladabi na salaf kai magabata yadda idan ɗayan su ya kuskure ba sa suke ba sai shi Allah ya ji kan wani Allah ya fi wani amma ba haka bane ba kaga wannan tarbiyya ce mai kyau tarbiyya na bawiya tarbiyyar da manzo Allah musu kenan wa haddathani annahum kanu 15 mi'a yace Allah ya masa rahama amma shi da kansa ya bani hadisi cewa waɗanda suka je wannan mubaya da zamu yi labari akan ta mutum dubu ɗaya da biyar ne ya yau kuma a ce jabir zai ce mutum dubu ɗaya da ɗari hudu yadda aka yi dai ya manta ɗari ne ƙultu wa qasaha an jabir alƙaula ne mai littafi ya ce to a hakikanin gaskiya dai magana guda biyun duk sun inganta daga jabir ibn abdullah a wata riwaya ya ce mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ne wata riwaya ya ce dubu ɗaya da ɗari hudu wa sahha anhu annahum nahwa yani naharu a amal hudaybiya 70 badana abu na gaba shine ya inganta daga Jabiru dan abdullahi cewa sahabbai a ranar sun yanka taguwa taguwa taguwa saba'in. to ina son yan mathematics yan lissafi sai su mana an yanka taguwa saba'in kowace taguwa saba'in din na cikin su kowace guda ɗaya tana tana tana tsayawa a matsayin mutum bakwai ne ma'ana mutum bakwai akan raƙumi ɗaya to zai bada nawa kenan bakwai bakwai sau saba'in shi jabir ya ce shi dai ya sani a lissafi an yanka wato nawa naƙa taguwa ai badana guda saba'in kowace taguwa guda saba'in mutum bakwai suke haduwa a kanta nawa kenan na'am taif 490 ko taif shi kenan bakwai sau saba'in ko saba'in sau bakwai faƙila kam kuntum aka ce nawa ne sai shi a alfan wa arbomiya bi khailina wa rajilina to aka ce mu ɗari mu dubu ɗaya da ɗari hudu ne amma da dawakinmu da masu tafiya a ƙasa kenan wannan lissafin hadda dawaki kenan dubu ɗaya da ɗari hudun hadda nawa hadda dawaki yani farisun wa rajulin mai hawa da kuma matafiya gar kamar yadda imamu amr ya fito mala yace wal qalbu ila hadha amyalu zuciya ta fi karkata zuwa ga wannan mutum 400 da 1400 har da dabbobin su ne almuhim dai abin da ya dame mu ku fahimta cewa manzo Allah ya fita tare da sahabbai da yawa a lokacin Hudaybiya aji abin da ya faru وهو قول البراء بن عازب شين رأي براء بن عازب دماقل ابن يسار وسلمة بن الأكوى في في أصح الروايتين أبس رواية ما في إنجنش وقول المسيب بن حزم قال شعبة عن قتادة عن سيد بن المسيب عن أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400 منكسن شيء tare da manzon Allah a ƙarƙashin wannan bishiya da aka yi cappa aka yi mubaya mutum dubu ɗaya ɗari hudu falamma kanu bi dhil hulaifa yayin da sahabbai suka kasance a dhul hulaifa dhul hulaifa a biyaru ali kenan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukar miƙaci a madina manzo Allah yana daukar miƙaci a ina a madina to wurin da yake daukar miƙaci miƙacin mutanen madina ana ce da shi a ali to yanzu ga su a wurin sun fito kenan قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدي وأشعره وأهرم Allah ya rataya wa dabbar sa ta hadaya abin rataye sannan ya mata alama da al'adar su idan mutum zai je aikin hajji zai kora dabba sai ya rataya mata wani igiya a wuya haka sannan a yanki ta ko gashinta wata alama cewa wannan dabbar ta hadaya ce sai kurin a kora su malam hada dabbobi da yawa duk a kora su to ko a daji wani ya gan su to bai zai taba ba ya san dabbobin Allah ne na masu zuwa aikin hajji ne ko mun kafirci mutum bai taba sai ya ce ah, wannan makka za su sai ya kora kuri ya kora su tafi da kafa to dama idan an zo wannan wuri na miƙaci kowa sai saki dabbarsa sai ya mata alama ya kake ganin yanzu ne eh a ce kun tura su wudil daga nan ai wani zuwa zai a gano wallahi zai je gano su tuntunan ma ya Allah hada mu da mujirmai matsiyatan mutane barayi eh ya'yan asha a'udhu billahi babu to shikenan wa ba'atha bayna yadayhi aynan lahu min khuza'ata yukhbiruhu an quraish ya tura wani dan leken asiri shine ain security kenan manzo Allah ya ce wuce ka je ka ba mu labari dangane da labarin shawa saboda abokanan gaba ne kar mu zo mu je mu afka suna mana mugun shiri ka wuce gaba da kaga akwai matsala kai maza maza ka dawo ka tarar da mu ka sanar da mu wannan yana nuna cewa wannan yana nuna cewa musulmi duk inda yake kai ya zauna zaman haka musamman a yanayi da kake zama da abokanan gaba waɗanda ka san makiya ne ba sa son ka kana da abokanan gaba ta sama da ƙasa akwai 'yan kudu akwai 'yan arewa akwai 'yan dama akwai 'yan hagu to dole ne ka samu wani wakili da zai rinka leƙo maka abubuwa karka je kana aikata abubuwa haka kawai da ka ko ba haka bane ba yawwa haka ake yi ba wai ka zo raga ga kawai ka je ka afka wuri ba no ka sa a duba maka wannan akwai shi addini ba kuma tawakkali ne mutum ya je afka wuri haka kawai don shi ya dogara ga Allah yanzu anan gurin manzan Allah bai yi tawakali ba ai yayi tawakali, da sa shi ma ya koya tawakkalin amma ya ce da za a tafi maka ne ya samu wani ɗan leƙen asiri daga kabilar khuza'a ya ce kai kai gaba ka ji kishin kishin ko ka gano mana wani abu maza maza ka rawo mamu labari dan mu kimtsa kama ya kake ya kake yanzu kai ya kake haka kake tafiya haka kawai musamman irin wa'azuzzuka da ake zuwa ake a wurare waɗanda suke very risky wurare akwai strictness da yawa a wurin abokin gaban ka zai iya amfani da damar da ka samu yi maka illa su dole a rinka tura a kiliyarin da wuri a duba a tabbatar an ba da da komi seti cike na a amma sai ga dara gayyatar malamai lakca kuna ta kiran malamai lakca lakca ba ku da tsaro kuma kun san a inda kuka ce aje a lakca akwai makiya akwai abokanan gaba amma yawan shiri kuka yi na duba movement ɗinsu wataƙila a zuwa da sauna abu watakila a tsare wasu zo su yi barna wa mutane wataƙila wataƙila wataƙila ba shi ne musulmi haka a suka je suka a sallar idi wasu na sallar idi kurin aka je aka bunka motocin su wuta aka kone mota bila adadin aka kone dan adam bila adadin aka musu aka kewaye su aka ta bude musu wuta a ƙasan nan amma wannan bai sa musulmi ya ɗauki izina ba sai ya manta shi yana gadara ya da Allah to Allah ma ya ce a yi tsari yawwa kaka zama ba gidaje ko gida za ka gina ko gida za ka gina karka gina kurman gida ba ƙauyen gida me kurman gida ba ƙauyen gida gidan da baya da exit emergency exit wajen da in ta ɓaci za ka iya tsallakawa lalle a gidan ka samu katangan da ɗan ranka ya ɓaci za ka iya ƙetara ta Allah mana to shi kenan ka je ka gine ka rufe kanka su zo su rutsa ka yara da suna baba baba kai ma kana mama mama ita ma tana baba haka ake mana mutanen da gafiya take hana tsoro gafiya wallah wani gafiya ce ta zo tana turan kofarsa tana tana shi shi wa sai yake ƙara mun bargo Allah ya sauki ta ce abu a mai gida ƙara ma bargo kuma Su sai yi wurin da ko gobara ce ta faru kun gane ko gobara ce ta faru to za a iya fita idan kai daki kai wurin da in case of ko gobara ta faru za a iya buge wurin a wuce kofofi ana yin kofofi masu kyau saboda security akwai kofar da in ta sha wuta ba ta gudu ba to window fa yanzu kaga irin wannan baglas da ake sawa a window kaga tsofon yayi ne yanzu baglas din da ake ana yin su din baglas din amma ana musu wato wani makulli ta ciki ta sama ta yadda in case of in matsala ta faru za a barar da gilas din a samu itace a sauke gilas din ka gane ko a sa hannu a bude bugulan a dira kwanan nan muka ga wani tashi hankali wasu mutane baki ne mata suka zo biki gidan wani bawan Allah sama da mutum takwas da mata da 'ya'yansu ƙanana gobara ta tashi a wani ɗaki daga cikin ɗakunan gidan na rantse da Allah haka suka kone karkaf suna ihu ana jin su wuta ta kama ga windo bogula rodi anyi anyi anyi a girgide abu ya gagara saboda lokacin da shi maginin ya zo ya ne da ƙarfi don kara balle sannan kofa ko ba za ta tinkara ba wuta ta kame bakin kofar tiriri yana she mai yara suna iko malam suna kumbura billahi lazim haka aka jera waɗannan mutanen mutum wajen takwas ga baki daya ka suka kone kwanan nan ma na gani wannan abin ya faru a nan abuja shi ma wasu family din wani mutum ne gobara ta tashi ya aka aka suna cikin gida kuryar gida an saka ƙofofi na zamani na security ba sa rubuwa akwai ƙofar da ta ji wuta kamewa take da dai so windunan kuma an riga an musu gogulas masu karfi da ba za a iya ballewa ba yana eh, an sa saboda karbara wa ko na azzalimi to idan an rufo mai karfi to ta ciki ta ciki sai a yi sakata ta yadda da an buɗe sakatar za a iya tura shi ya fita haka ake yi to amma mutanen mu ba sa ganewa ka rufe gidanka dakin ne sama nan ƙasa ma dakin duk filoli da kofofi masu kwari gobara ta zo nefa ta kawo ta ɗakin ka ya kama da wuta ya za ka fita akwai yaron da anan nan gandar albasa mun je mai ta'aziya wuta ce ta zo da daddare an gama hira da komai da shi da daddare irin karfe goma sha biyu karfe ɗaya karfe biyu nefa ta dawo da wuta yana kwance bai sani ba ko tana bin waya tana ci tana ci tana ci tana ci tana ci tana bacci har ta zo ta kama shimbiɗa ya ji zafi daki ya kwana kafin ya farga malam daki ya gama haɗuwa da wuta kofa ta kama da wuta labule ya wuta yake ci bau bau bau bau hayaki ya cika ɗakin ya rasa ina kofar take sai windo ilalimo igano windo da yazo zo windo kuma akwai bugula i rike bugulan nan ina ihu wayyo Allah wayyo Allah tun yana ihu ana jinsa har ba a jinsa mala a kame haka kaga a kame wallahi a haka kumbure wutan ne ya kone sai da aka bambare shi a jikin wanda ne yanzu na ba kauyanci ba ne kauyanci ne irin wannan gini gari dai irin wannan su ya kamata ku sani musulunci yana zuwa da tsari duk abin da zai iya halakar da kai a rayuwa to bai kamata ka yi shi ba yanzu kamar masu zuwa su yi rizabuwa a tsakar gida irin babban tankin da na gida na zuba ruwa sai a yi shi a tsakiyar gida a tsakiyar gida kuma a zo a sa wani almajiri zo ɗebi ruwa ya ɗebi ruwa bai rufe ba ba gida ce kuna da yaro mai rarrafe yalab yalab ya zo ya leƙa ya gani hoton kansa kurin sai idan na ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa akwai yaron da na sani wallahi haka ya mutu haka ya mutu to an ɗebi ruwa da irin gugan nan me kun a wanda ya ɗebi ruwan bai rufe ba ko irin mata sakaci an ɗebi ruwa ana fatan bari a je a dawo an shiga wata harka yaro mai tsalle tsalle ko mai sabon tafiya irin masu rarrafan nan masu tafiya ya zo ya ga rami dole ileka yaro ne ba hankali bai san meye ba walla yana gani kurin yana ganin hoton su sai danna nan sai fada tsundum yana fada tsundum sai kuma marfin tunda daman babu na kawai sai rubu aka zo aka yi ta neman yaron na aka rasa gidan asibiti ne ina ne menene ba inda ba a yi nema ba can sai wani bawan Allah ya ce kai a duba wannan gurin ruwan nan aka duba ana duba ana gan shi sai gashi a saman ruwa ya sha ruwa ya kumbura sai wata dafara yake fitarwa ya mutu suka yi kuka suka sha kuka suka more ya tafi ga wannan ba hikima ba ce idan za a yi sai a samu wani wuri daban inda yake nesa da wurin da yara za su akwai abubuwa dai da yawa yan uwana akwai abubuwa da kamar gas ne da ake yi na kicin sai a zo a sashi a tsakiyar gida gas gas kuka idan gas ɗaya ta buga gida na nan sai ta kone shi gaba ɗaya idan ya sha wuta fa sama yake wannan wannan silinda ɗin wallahi sai ta yi sama sai ta yi sama ta fashe duk abin da ta jira akan sai ta lalata shi to sai a zo tsakiyar gida a zo a sa gas matan mu marasa fasali da shirme zo su kunna ta kunna ta je ta kwanta a sita tana bacci wata ta zo makaranta sai da ta zo makaranta tukunna ta tuno ai ta baro gas ɗinta da Allah wala na yi mantuwa wallahi na bar gas a kunne ce Allah kiyaye a je a kashe bahaushe kenan mai bahaushe matar bahaushe matar ta ne kenan wallahi ana nan dai ana ta zuba haihuwa kam ga sunan bila adadin sulu wani na bin wani wata na bin wata amma sai ta kwakwalwar a nuna musu ya kamata ai babu so jama'a dan Allah mu lura da addinin mu da rayuwar mu yawa kar mutum ya zo ya ta shirme abinda zai iya cutar da shi ko ya ya kai shi ga halaka motar ka idan har taya ta riga ta mutu ya hakuri ka canza taya kurum a ba komai dan kai dan zuba mana iska 30 kurum da 35 ake sa zuba mana 30 ko 29 Allah ya kiyaye ya loda ta tafi wai shi wai yana da ubangiji ya tawakkali yana zuwa ya sha wata kwana an yi kiliya wallah sai ga ji pau inna lillahi inna lillahi ba zai farga ba sai dai ji shi akan bishiya ta yi kuli kulin rakiya da shi ko ka zo za ka hau motar haya za ka je za ka je kaduna za ka je lagos za ka je maiduguri ka duba tayoyinta kaji duba tayoyinta kudi za ka biya kar ka je ka sai mutuwa da kudinka ka caje ka ga yaya lafiya lafiya an kaga tayar ta kode ta kode ka ce bari ka jira next turn ya fi maka amma ba washe a ba kuma kai mu shiga da Allah Allah yake kiyaye da Allah dabaran ka ne haka ake wada ka shiga ka ji ka arami ko wata ran duk wannan zamu ya daukar sa misali me yasa annabi ya tura dan leƙen asiri saboda ba wa kansa kariya da sabbansa yawa so in duk abin da kaga zaka yi aka tura dan lekin asiri ya leko maka to ka je kai in ba ka yi ba ma ana sawa a kanka ba ba ka wani yanzu mu musulmi duk inda muke a masallatan mu akwai yan lekin asiri yanzu haka muna zaune wani yana na'am wakili ne Allah wallahi har arne sai a turo maka wallahi arne malam da baya sallah zai zo ya zauna a ci sallah da kai amma ba sallah ce ta kawo shi ba ai na taba gaya muku a kai kasa ina da shi wata ran zan kawo muku shi nan yana nan plate wani ba zata mun rarraba shi pasto ne yace na rantsi da Allah ya ce ya fi shekara goma sha a cikin musulmi a unguwar musulmi yace har limanci yake yace amma wallahi pasto ne yace in ya ruku'i Yesu almasihu kurmi ke kira yace in karatun Qur'ani ne ya iya in larabci ne ya iya yace ba zai iya irga iya adadin musulmi da ya mai da su kiristanci ba musulmin ma liman yanzu ya samu limamin kauye in ya danna mai inna alhamdulillah ya mai bayani ya mai bayani ya mai bayani in ya shiga bayanin annabi isa nan yana mai quotation ya jawo babu da jawo qur'ani ya jawo babu sai ka jawo alarma na gaskiya ne fa yace bai san adadin wanda ya batar ba Allah ina da shi kasat din ina da shi a ya zo ya zauna a cikin mu sani saboda su suna da manufa ni da kai waye yake zuwa je zauna wani wuri don ya ba addinin sa kariya ko ya ga makircin da ake wa addini ayo ba musulmi shawara yanzu ku kun ga lokacin makirci ne kullum makirci yake mana kullum kullum duk wata barna da zaka ji an yi a wani wuri kafin a yi barnan wallahi tallahi nake ga mu sai an sa yan leƙen asiri sun ɗauki lokaci mai tsawo suna karanta wurin ko sata ko fashi da makami za a yi anguwa kafin su sai sun karanta wurin wata ɗaya wata biyu suna da wakilinsu zai ba su labari wani lokacin mata suke tura mace ta shiga maki gida da Allah ku bani wuri fitsari nake ji zan dan kama ruwa to bismillah ajiya kala kala kala abu da wata shiga tana zuwa da yar wayarta duk ta dauke hotunan nau'in hotun dakunan da irin kofofin dakin dan san irin shirin da za su yi eh? inda ba dan kariyar Allah ba ma aida ba a je ko ina ba muna neman Allah ya mana afuwa to wannan shine hikimar da sa manzon Allah ya tura aka ne ko masa yan me aka yi tura yan leƙon asiri يخبر عن قريش حتى إذا كان قريبا من أصفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانئوك واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم ونصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن يجيئوا تكون عنقا قطعها الله أم ترون أن أم البيت ومن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم إنما جئنا مؤتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قتلناه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذا فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش وانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط, يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل حل فألحت فقالوا خلعت القسوة وخلعت القسوة خلعت القسوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القسوة وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به وعدل حتى نزل بأقصى الحديبية ala samadi da qalilil ma'i innama yatarabbaduhu an-nasu tarabbudan falam yalbath an-nasu an nazahuhu فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه ما لا يكي annabi ya tura dan leken asiri ko yawwa da ya tura wannan dan leken asiri ya tafi har sai da ya je kusa da wani wuri da ake ce da shi Usman sai wannan dan leken asiri ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi aiki kenan annabi yana daidai ya isa wani wuri da ake ce da shi Usman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tambayar mutumin sai ce yaya kai me ka gano waɗannan mutanen suke yi dama aikin sai je leko wani shiri aka yi annabi sai ce da manzala sallallahu alaihi ni inni taraktu Abu bin Lu'a'i? na baro abu ibn Lu'a'i ya maka shiri ya manzan Allah ya hada maka a habish jama'a ne cikin mutane habashawa wa jama'u laka jumu'an sun yi taron dangi akan ka ya Muhammadu wa hum Luka za su yaƙe ka kuma su hana ka zuwa ɗakin Allah wa mani uka su tsare ka bara ka je ba kun ga wannan ɗallakin asiri ya yi amfani da manzala bai sa aka leƙa mai ba da haidai afka cikin sukurin to kaga wannan zai nuna manzala ya kamata ya sake kimtsi kenan shikenan annabi ya nemi shawaran sahabbansa yace kuna ganin waɗannan mutane da suka yi runduna suka tafi suka haɗu mu ma iya karkatawa mu je zuwa ga matansu da 'ya'yansu mu je mu kai musu farmaki mu same su idan suka zauna a can inda za su yaƙe mu sun ji labarin mun zo mun kakkashe musu 'ya'yansu ko mun kama 'ya'yansu da matansu za su zauna cikin wato damuwa mauturi na maharubina in an ce mautu, mutumin da aka same shi aka masa wata illa bakin cikin abun yana damunsa kuma yana cikin kamar wanda aka riga an gama ya ƙasa idan kuma suka taho suka ce za su zo su tunkare mu to daidai suke da wuya yadda ubangiji Allah ya yanke shi kurum da su da masu yankakkun wuya duk ɗai in ji annabi ko ku me kuke gani ko ku kuna ganin mu kari dakin Allah nan tunda umara za mu tafi dama da suka fito mutum dubu ɗaya ɗari hudu da nake ta faɗa ko ɗari biyar ai sun yi niyyar umara ne ai to za su je umara kafare suka yi gayya suka ce wallahi ba a isa aje ba ai ba kun gani nan ma tsokala ne ai su suka tsokale musulmi maza Allah ce ko ku kurin mu fasa mu tura mu yunkura mu je mu yi umarar mu duk wanda ya ce zai tsare mana tafiya hanyar ɗakin kaba mu gama da shi sai na abu ya ce to Allah wa rasulu alam Allah ya baro kan sani da manzansa ni dai abin da sani ya manzan Allah inna ma ji ina mu'tamirin kawai dai mun fito ne don mu umra ba yaƙi muka zo yi ba to amma dai gashi an shiga tsakaninmu da ɗakin Allah da muke so sannan duk wanda ya shiga tsakaninmu da ɗakin Allah za mu yaƙe shi ya rasula ni na bada goya goyon baya jama'a na so ku tuna cewa manzo Allah faɗan makka ne iyayensa a makka suke su ne ma gabanni a makka amma saboda addinin Allah yau gashi wai ya je madina ya dawo zai shiga makka umara wai ba zai shiga ba da shi da duk sahabbansa kafiri fa in ya samu wuri mugun tsaurin ido ne da shi wai ba za a je ba ba za a shiga ba ga abinda dai abubakar ya faɗa manzo Allah ya ce to mu tafi mu tafi akan cewa duk wanda ya tsare mu a hanya za mu buge shi mu wuce amma ina sun musu mugun shiri malam eh, ina shirin da ina kasa akwai abin da ya dai ka haƙura ina eh, shikenan suka tafi har sai da suka zo sun raba hanya biyu annabi ya ce jama'a ku tsaya Allah ya sanar da ni cewa Khalid ibn al-Walid bil zamim yana nan ya makale a wani wuri da ake ce da shi zamim wannan wuri tsakanin makka ne da madina kamar yadda mai mujamul buldan ya faɗa yana nan lokacin khalid bai musulunta ba kasan mayaki ne na ta fito ba magana ya ce fi khailin liƙureshin taliya yana cikin rundunoni dawaki na ƙurashawa sun zo leƙen asiri su gano iya yawan mu su gano dabbobin mu gashi mu umra muka taho ba yaki ba mu da komai a hannun mu illa dan abin da ba rasa yau dan ka san akwai abin da ake tafiya da shi ko dan kadan ko dan kadan sari yar bishiya ma kai inuwa yawa kadan sari bishiya ka sarawa ka abinci ko ba ka bane ba yawa ba za ka tafa ka bane a banda manzo Allah ya ce to ku canja hanya fa hudu za ta liyamin ku canja hanya ku bi ta dama dama kar ku ba hagu in kun guza ku haɗu da su kaga ashe musulunci yana tafiya da hikima yawa ba wai mutum kawai tafi ya gagau ya gagau yu yu ka tafi a'a duk lungun da kaga baka yadda da shi ba fara leƙa shi tukun ka karanta shi idan kana da torchlight mai haske ha haska in wani wuri ka zo ka ji kana jin tsoron alamar abin nan mutum ka ce kai waya gafara a nan gurin Allah kuwa haka ake yi idan mutum yana ai akwai inda ake ana koran tsoro da daddaren ka fito kana jin tsoro za ka dan kama ruwa kai kai buje buje kai gafara kai dan wuce <laughs> to ko ma ya ne cika wannan fa jarimi ne kuma amma fa kai ma ka san dama <laughs> ka san dama Allah me yake ba wai Allah ya dora ma tsoron dan adam dan uwanka dan adam dan uwanka dan adam dan uwanka amma ka kasa jin tsoron Allah yanzu bari buga muku misali da aka tashi da tsakar dare tsakar dare ko ka fito kofar gida ko za ka fita kamarwa sai ka ga mutum kura zabjegi wato irin tsoratan da za ka yi hankali ka ya wuce tunani ubangijin da ya halice ka ba ka ji tsoron saka ba idan ka saba masa Allah to wannan yake nuna gajiya wurin dan adam miskini ne miskini Allah ya rufa su fa wallahi ma sha'ara bihim khalid hatta idha hum bi qatrat al-jayshi wa intalaqa yarkudu nadiran li quraish wato wallahi malami mai littafi ke cewa wallahi Khalid ibn Walid bai samu labari ba bai gansu ba bai ga musulmi ba har sai da suka zo tsakiyar dinar kawai sai ga Khalid ibn Walid ya zungura ya miƙe yana kwanar abin hawansa yana ta kwalla kiran ƙurashawa. yana ya ƙureshi ga Muhammadu ya ƙureshi ga Muhammadu ya ƙureshi ga Muhammadu fa nama ya samu kenan ko wanda Allah ya ci gaba da tafiya har sai da ya je wani wuri da ake ce da shi as-saniya yana zuwa wannan wuri saniya kawai malam dabbarsa taguwarsa sunanta alkaswa'u malam kawai ba sai ta tsuguna mata ki tafiya mushkila ya kai kamar a ce kana tafiya a mota kana kudu kana wuta ce an zo dajin falgore ana tsoro dajin akwai abubuwa marasa kyau akwai miyagu ko wani daji da barayi ake mugun fashi a wurin kana cikin gudu sai ka ji motar ta yiwu ka duba maleji ka duba maleji ka ga man ka ke, kaiki kaiki kaiki ta ki tafiya wuta ta dauke a mota ga dare ga ba kowa gashi kuma wurin nan tsoro ne wataƙila ma can ka fara ganin wata torchlight tana falalau falalau to nan gurin kawai sai dai ka riƙe Allah a ƙwarai da gaske sai dai ka riƙe Allah hasbunallahu a lokacin ta gaskiyan za ta yi aiki yau ba ta jin calbi mara fasali ba hasbunallahu wannan da yake Allah za a bawa yoyoyo a yaba masa a bashi ita amma ta fi sabilillahi za ta zo da tajawidi da komai za ka yi ta ai wani mutum kwanan ne yake ba labari ya ce irin wannan mutane high kilas na masu kashe mutane suka je mai gida ka samu masu gadin suka ce ba ko kobo za mu karba amma mu mai gidan ku muke nema za mu kashe shi ka kwantar da su aka daure su tukun aka shiga gidan na malam yace suna dukkaninsu suka fara shigowa da makamai a rataye ce ya lallaba ya lallaba ya lallaba suka shiga wani wuri suka makale ya ce wallahi ko sakata ba sa ɗakin ba sakata saboda sun gama rudewa da yaran gidan da matan gidan da waye wata mata za ta fara kuka ya ce ke ya ce yace ki mana kuka su ji ba ki da wani kuka addu'a zaki ka san mata da kwaba ana neman su ne fa wata za ta yaya baki yago za ta wata ne kuka <laughs> za ta tona musu asiri yace kuka yace Allah za a kira yace kowaccen ku ta tuna zikiri da addu'ar da ta haddace da abin da ta yi wa ubangiji yau fa mutuwa ta zo mana ni ma yau nawa zan yi yace malam wallahi duk addu'ar da ka sani a duniya ko ta dace ko ba ta dace ba in dai addu'a ne sai da na buga ta a wurin nan yace har addu'ar alwala <laughs> da ta alwala da ta cin abinci da ta atishawa duk sai da aka hada aka buga wuya na dan adam ya sha kashi ya yi ba kyau ga to amma malam abin da zai baka mamaki addu'ar kuma sai da Allah ya taimake ta karbu wallahi malam mutanen suka duba gurare nan karaf kacab kuma ta kofar ɗakin suke wuce amma wallahi mala Allah bai ba su dama su buɗe wannan dakin ba kowanne ɗakin sun da gwiwa suke buge shi amma wannan wallahi ya ce wallahi ba su iya buɗewa suka ce kuma ko sakata ba su ya ce ga ɗayansu ya ce ga su ba a gindin kofar a tsitsi wato yadda Allah ya ɗauki hankalinsu sai suka tsaya ga kofar na haka sai suka tsaya suka mai da hankali akan waɗannan windin ɗauko kofin ba wanda ya ce ah, wannan ta bayan mu mu buɗe ta ba addu'a kenan la'allahu la'allahu mumkin wallahi Allah zai iya shafar musu da kofa a wurin kurin kaga gini ne kawai yi lamarin addu'a kenan wani ai ya zo shi ya ce shi ma barayi ne suka shiga gidansa dan da tijo yake ban labari malam ga kanan ko kai kike ga mu akwai wani ma da ya bani wata simina labari shi yan irin nasa da shi ma shi ma ana ana yana addu'a wani ya ce masa ai addu'a ka ba ta je ko ina ba addu'a ka ba za ta ko ina ba ana neman su za a balla gida a shiga yaya aka yi barayin nan wani daga cikin su kafin su gama shiga gidan sai ya dan tsallaka gefen kwata aka yi dan tsuguna ya fitsari bai gaya wa yan uwansa ba bai gaya wa me yan uwansa ba ya dawo kawai sai yan uwansa suka ga mutum yana tafowa wajen su to tun da kayan rashin gaskiya ne kowa bai yadda da kowa ba kurin wani ya kwance kwance dirka masa kuna mamala suka aika shi lahira suka kashe shi sai da suka harbe sai suka gane ashe dan uwan suka kashe fitsari ya shi wannan bawan Allah da yake addu'a da aka ce addu'ar sa ba za ta yi masa amfani ba satar da bai ba a gidan sai suka koma kuma suka zalimi gawar dan uwansu suka yi gaba ka duba yadda Allah ya shagaltar da su da kansu to sun harbe dan uwan sun kashe dan uwan za su iya shiga gidan wani sai sata matsala ta faru to shi yasa malam duk lokacin da aka ce kai addu'a to kai addu'a to amma kuma akwai abin da yake da bukatar tsari da tunani da saita al'amura yanzu a nan gurin duka ai kaga annabi zai iya cewa mu yi addu'a ko amma me yayi sai da ya tsari to haka ake son rayuwa abin da yake da bukatar tsari ka tsara shi kai kai tsarin sannan sai ka hada da addu'a amma ba kai tsari ba ka ce aje a yi ta addu'a yanzu kamar halin da musulmi ne suke ciki a Najeriya yi wancan yi wannan an yi wannan an yi wannan sai dai a ce ayi ta addu'a ko mutanen ku ba su daina barna ba ko ba ka bane a cikin ku su suke jawo muku bala'in mu da kanmu muke zuwa mu sayo bala'in mu kawo mu tallata bala'in muna gani yan mu za su sayo bala'in ko su karɓo bala'in su ɗiyo dukkan bala'in su zo a cikin mu suna yaɗa shi muna ji muna kallo kuma zai a ce wai a je a yi addu'a kuma idan masifar ta zo ta shafi kowa da kowa kuma kowa ya san rashin gaskiya ne so sai ba za ka hana zalunci ba zai ka rike hannun mai zalunci ka ce daina yi amma ya addu'a ya addu'a ba a motsi da zai yi to annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah da hikima da jarrabawa malam ji ko wannan dabba ba ta durkushewa barakat bihi annabi yana kanta gurfa kawai sai ta gurfana mutane suna tashi tashi ana koran taguwar irin ana bugunta ta kasar yalla kama ana tashi ta na a yadda ka san ba da ita ake ba sai aka fara a ah, ina ta tsuguna ta ki tafiya ai an samu matsala ai waye ai waye sai annabi ce a wannan ba ɗabi'a ta bane Da yanda aka yi wanda ya tsare giwan nan habasa ha habisul fili can kisar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidan fi tadlili to abin da ya tsare giwan nan shi ya tsare ta manzon Allah yake cewa na rantsi da Allah da ya halicce ni babu abinda kafiran nan za su tambaye ni a yau wanda suke girmama hurmatullahi mana wurare masu alfarma na ubangiji sai na su sai na amince musu don sulhu aka zo aka yi a lokacin aka kafa dokoki dokokin malam marasa daɗi amma annabi ya haƙura a haka daga cikin dokokin kaɗan kaɗan daga ciki za mu zo nan gaba za mu karanta suka ce wa muhammadu na farko da yau bana ba za ku je ku yi umaran nan ba kwata-kwata me dalili ba za ku je ba kawai mun hana sai annabi ya ce to na biyu ina so mutane su gane haƙurin manzon Allah da irin abubuwan da aka yi ta mai na ta'addanci tun farko sai yanzu musulmi su gane abubuwan da ake musu tukunna ma saura in an hada ma da abin da aka yi manzan Allah sannan cewa duk musulmin da Allah ya kaddara da ya koma cikin su kafiran to annabi ba shi da yancin ya ce a dawo da shi a bar shi kurum ya ce ya ji yadda sannan kuma dukkan wani nasu su cikin kafirai da ya kubuto ya ce ya dawo ya bi muhammadu to dole muhammadu ime yadda shi ka ji ba idan mu namu ya tafi wajensu ba a yi a da shi ba amma idan nasu ya zo daga can wurinsu ya dawo wurin muhammadu ya ce muhammadu yake so dole annabi ya dawo da shi annabi ya ce ba komai umar malam yana gefe yana haki sai na umar yana ci zai yatsa bakin ciki goma da ɗari ya ishe shi da sharuɗa masu yawa da bayan za mu karanta ba kan ci lokaci suka farfada umar yana gefen annabi ya ce ya rasulullahi liman utar da niyya dan me za a ba mu kaskanci ya Allah ya za ka bari waɗannan mutanen su zo suna kafa mana dokoki na rashin mutunci ka ba mu dama mu buɗe hanya kurum wallahi haka umar ya faɗa sai na abubakar cijo shi yana wurin sai ya ce da umar kai kai manzan Allah ne fa ma'ana wannan abin da ya fa sharaɗin da suka gaya mana iya yadda din fa Allah ne fa ya ce rinka yadda din saboda ma yanta anil hawa duk abin da annabi ya daga yaddar Allah ne so karka ji haushi karka damu ka bari duk da cewa ba daɗi amma tun da annabi ne ka haƙura ka haƙura malam haka aka shiga wannan damuwa har za mu zo mu karanta lokacin da tafi shigar da ta gagara annabi ya ce sahabbai kowa ya je ya samu mai aski ya mai aski a yau ga makan suna ganinta ga maka gasu gashi na wallah amma ba ta shigo ba saboda gabaɗe sun kewaye ta da makamai sun ce wallah duwar da ya shiga za su yi maganin shi su kuma su manzan Allah kar ku manta da niyyar umra suka ta shi kenan annabi ya ce ku je ku yaski mai abin yanka ya je yanka a bar yankansa malam tsabar damuwa da sahabbai suke ciki da bacin rai ko mutum ɗaya ba wanda ita shi suna ganin kawai wannan hukuncin annabi zai iya canja shi kuran saboda ba a taɓa ɗora musu gaskanci irin wannan ba malam ya faɗa ya faɗa shiru kake ji ba rai ya baci ya koma wajen matarsa ummu salama da ita aka taho a lokacin ya ce da ita ya ummu salama halakan nas mutane sun halaka mutane sun halaka ta ce me ya faru ta ce kai musu uzuri kai dai yau kaga abin da ya dame su abin da ya sauka gare su na bacin rai da damuwa kuma kai ka san abin bakin ciki ne da abin damuwa to amma shi annabi da yake wahayi ake masa ba wanda damuwa da zai yi To duk abin da zai Allah ne yake cewa yi to amma su ba musu wahayi Dattijowar mata ta ce ka san abin za ka yi ce a ta ce to ka je ka ɗauki dabbar ka kai a gabansu a tsakiyarsu ka ɗauki dabbar ka kai yanka ta ba kai ne jagoran tafiyan ba ai sun yanzu sun ga baka yanka ba mamaki ko a samu wani hukunci mai dan sauki sauki a ce to shi kina zo a tafi sannan ka kira wanzamin ka a gaban su yi maka aski ta ce karka yi kowa magana wanda Allah ya tafi ya kira dabbarsa kawo masa ita da kyau ya yanke ta ya ce na mai askin sa gashi nan wani ya ba shi ka yi mai aski bai yi wa kowa magana ba kawai tashi ya tafi ɗakin ummu salama inda aka dan bukka aka rufe musu kafin ya gama an gaya maka shi gashi na ta kokawa kowa na yanka dabbarsa kowa na yanka dabbarsa ana ta kokawar aski sai ta ce ka gana gaya maku to wani lokacin in shugaba zai ba da umarni ya fara yi ba wai a tura kurata a je a kashe su ba ko ba ka bane ba ce a je can akwai akwai suspect a can oga ba ah, ina nan dan kama ruwa ku je ku da aida <laughs> mu tafi da gari haka ake so jarraba suka ta jama'a haka suka haƙura wallahi umrar da ba su je suka yi ba kenan dole aka ce sai baɗi baɗin ma kuma za ku dawo da ƙa'idoji za mu ji anan duka manzala bayan ya faɗi wannan ya zabure ta ta su kwane shi sai ta miƙe tana miƙewa sai da ya karkatar da wuyanta sai da ta je ƙarshen hudaybiya a wani wuri mai ruwa kaɗan suka zauna sabai da damun bin shi suke yi wuri ne malam ba ruwa ga yawa ruwan kawai ɗan kaɗan suke amfani shi ɗan lallaɓawa haka shashabawa nan da nan ma sabai suka karar da ruwa aka nemi ruwa ma aka rasa kawai sai Allah ya jarabe su da wata muguwar ishirwa ga abokanan gaba a gaban su ga ishirwa manzo Allah ya rasa yadda zai ka san me sai Allah ya nuna mu'jizar annabi sai sa hannu ya zaro kibiya a cikin wato kwarinsa inda ake sa kibiya din nan da yake mutanen da an za su yi tafiya kowa yana tafiya da kwari da baka saboda hanya watakila kai kurusin da namun daji wataƙila ka haɗu da wani shaidani ko na mutum ko na aljan sai kai kwance-kwance ka sauke shi kurum ka wuce yi ko da gaske da ya zaro wannan mashin sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ya kafe shi ai abuwan sai ya saka sai zira mashin a cikin kwanan ko mazubin da suke yin alwalar mashin kurin ya dauka kamar kwarya babba ko wani duro ko wani mazubin ruwa mashin kurin ko kibiyar kawai sai ya sata ya zira kanta mala yana zira kanta sai ta rinka bulbular da ruwa ruwa ruwa ruwa ce kowa ya zo ya shaye alwala suka ce tab yau za su ga ikon Allah wannan kibiyar malam ce ta bulbular da ruwa ruwa ruwa ruwa iya tsaye ya dafe ta kura ruwa ruwa ruwa ruwa fa wallahi ma zala shi lahum birrai hatta sadarwa suka yi ta sha suna koshi suna amfani suka yi ta sha suna koshi suna amfani da shi sai da kowa ya koshi haka imam bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin sahihin Qurayshawa sun samu labarin manzon Allah ya sauka wannan wuri sai suka tsorata shine wa fazi'at quraish suka firgita linuzuli alaihim fa habba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yab'atha ilayhi wato rajulan min ashabihi fada'a umar bin al-khattab li yab'athahu ilayhim kula da wannan yanzu ku ji isin ta fara yanzu ga sun sauka su kurishan sun suna cikin tsoro sun ji labarin muhammad ya dara da yake malam allah ya jarabe su wato da tsoron shi kuma annabi yana da kwarjini shi kwarjinansa musulmi ma su kwarjinan suke gani balanta da ba musulmi ba a kwarai kuwa in yana nan ai ba sa iya wasu abubuwa to annabi yana so ya tura musu dan sako wannan kafin a haɗu ne fa wancan labarin na baku na ɗazu na tsallaka muku ne damar na ce muku za a kan yanzu nan farko ga sun zo an toshe an hana shiga sun sauka a wannan wuri na hudaybiya da muke magana a kai an samu matsalar ruwa an yi amin alwala an sha ruwa an yi komai to sai annabi ce to a tura musu dan aiki kowa yana cikin tsoro kawai manzo Allah sai ya kira Umar bin Khattab sai ya ce ya Umar je ka ka je ka ji mana labarin mutanen nan ka tattauna da su ya za a ne Umar ya ce ya Rasulullahi laysa li bi makkata ahadun min bani Ka'ab yaghdabu li in uzitu ya manzon Allah mu yi wata hikima ka tura mutumin da yake da dangi a makka ta yadda in sun yi masa rashin mutunci suka cutar da shi yan uwansa na makka za su yi fushi da su waɗannan kafiran yan uwansu ne saboda ƙabilanci za su ce dan me yasa sai dan uwansu kare za ta ba sai umar ya ce to ni dai gaskiya yanzu a makka ba da wani mutum kwaya ɗaya da in waɗannan mutanen suka cutar da ni zai fushi saboda ni to kaga ba mu ci nasara ba ba wai tsoron zuwa nake ci ba amma ka tura sayyidina usman ka tura sayyidina usman ibn affan fa inna ashiratahu biha wa innahu muballighun ma aratta yace tura sayyidina usman sabai kowa ya noke in gaya ma shiru ga umar an ce je kai ce a ga hikimar da ya kamata a yi aka ce a tura usman saboda yana da dangi shi usman a cikin maka cikin kafiran ma iya da yan uwa so hikimar ita ce tunda yana da yan uwa sun baro yan uwansa a can su kafirai ne su ma kafirai ne to da ya je za su ka ai wannan dan dangi ne yana da yan uwa mu zo mu kashe shi mu je mu ce wa yan uwansa ne in mun koma gida kaga ba za su taba shi ba shikenan manzo Allah ya na Umar ya ce manzo Allah kuma ni ina ce shaida ma sayyidina Usman dinan zai isar maka duk abin da kake so a faɗa fada rasulullah sallallahu Usman bin Affan fa hu ila Quraysh manzo Allah ya ce ya Usman zo sai ya kashi dun Qurayshawa kaga wannan yana nuna manzo Allah yana karban shawara kenan kuma wannan yana nuna annabi bai san gaiwa ba sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu gashi shi a sa Umar yace ce a kira amma sai Umar yace a a ga abin da za a shi kaga shi dan akan al'amarin duniya yana iya cewa ayi yi kaza a ce masa a'a ba kaza ya kamata ba ayi kaza kamar yadda lokacin da aka je yakin Badar ya ce to yaje ya tsaya a wani wuri sai sabai suka suka ce ya manzo Allah wannan wurin da ka tsayar da mu anan mu kafa randuna da tantan mu Allah ne ice ka tsaya anan ko ko dai tunanin ka ne na kwarewar yaƙi ka mu tsaya anan yace ba wahayi bane kawai ni dai naga ya kamata mu tsaya suka ce to gaskiya ba anan ya kamata mu tsaya ba gunda mu je mu ga can wuri kaza akwai ruwa mu tsare wurin ruwan mu muna kusa da ruwa dabbobin mu za su sha ruwa mutanen mu za su sha ruwa su kuma wannan kafiran idan su zo ba su samu inda za su sha ruwa ba nan kuma yadda da shawararsu ya tarar da mutanen madina suna yin kilili an san kilili ko kilili wa dabino barbara dabino da ake dabino in ya tashi ba ana mai barbara ba haka dan yi yaya sai ya ce wannan ai ba komai bane ba ba sai an yi ba wata shekara ce kurin ba sai an yi ba da aka zo shekarar da ba a yi wannan kililin ba duk dabinan sai suka isi yaya suka isi yaya ka ce ya aka yi aka yi ai dan ba a yi ba na ce ah yace yanzu sai an yi za su yi ashe sai ma lalace to gaskiya kun fi ni sanin al'amarin duniyar ku ku je ku ci gaba da yin killan ku kaga ana misalai ne ke nuna cewa wasu al'amura na duniya in dai na duniya ce ba wahayi bane za su iya cewa annabi zai iya cewa ayi kaza su ce ayi kaza so wannan ba wai an saba mai bane wannan malaman usulul fiqh sun yi bayani akan umarnin da manzo Allah yake barawa to akwai na addini akwai kuma na al'amari na duniya to wannan ana iya canja masa shawara akai sallallahu alaihi wa sallam yanzu yanzu bari buga muku misali shugaban kasa idan ya tashi zai je wani wuri kaga a matsayinsa na shugaba ya ce zai je wani ya kamata kowa ya bi shi ko to akwai masu tsaransa da za su ce ba za ka je ba ba reni ba ne ba wulakanci ba ne ba komai in sun ce ba zai je ko ba zai je ba idan kuma ya ce sai ya je to zai sa hannu cewa duk abin da ya same shi he will take the responsibilities su suke ba shi kariya saboda ilimin su ne shi bai sani ba shi kawai dai shugaba ne dai amma a ba shi tsaro to haka duk wani jami'an tsaro da kake tare da shi to zai iya baka shawarar da kai baka sani ba ce a ai kaza kada ai kaza to kar ka saba masa a kai masa da'a sai dai ba laifi zaka iya ba shawara abinda baka fahimta ba kuma ka iya neman karin bayani akai to haka din annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da sahabbai a matsayin sa na jagora shugaba to yanzu an tura Usman ko manzan Allah ya ce Usman je ka wa qala ya ce akhbirhum anna lam na'ti liqital akhbirhum anna lam na'ti liqital wa inma ji'na umaran wadhum ila al-islam shikenan shirin clear shirin precise manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka je ya kai Usman ka gaya waɗanda mutane suka yi mana mummunan tanadi an na lam na acili qital mu ba yaƙi ya kawo ba ba yaƙi ya kawo mu mun zo ne mu yi umra bayan ka gaya musu ba yaƙi muka zo ba umra ce ta kawo mu sannan kai musu da'awa zuwa musulunci ka ce ku musulunta babban aiki kera yes yi ai ba a san tsoro shikenan wa marahu an yi atiya rijalan bi makkata mu'minina wa nisa mu'minat fa yadkhulu alaihim wa bashirin bil fath manzo Allah ce idan ka gaya musu wannan kai dan sako ne kuma a ka'idar dan sako malam tsakanin musulmi da kafirai duk wanda yake dan aike ne ba a kashe shi duk wanda aka turo shi a matsayin ibada sako ba a kama shi a dau mataki a kansa kyale shi ake misali musailamatul kazzabi, wannan makaryaci da ya da'awar annabta a zamanin annabi ka'ida wanda ya da'awar shi annabi ne kashe shi ake ya turo wasu mutane guda biyu ya ce ku je ku gaya muhammadu fa ni ma annabi ne kamar shi suka zo su samu manzo Allah suka ce su baki ne daga wurin musailawa me ya kawo ku sako mu kawo to me ku zo da shi ya ce ne mu gaya maka an turo wani annabi sabo shine kamar kai ya ce kuma kun yarda da abin da ya faɗa suka ce kwarai kuwa kwarai mun yarda shi yasa ma muka zo mu gaya maka annabi ce laula anna rusula la tuqtalu da ba dan cewa ka'ida yan aiki ba a kashe su ba wallahi da na fara da ku yanzu haka ya hakure kyale ga tafi to wannan ita ce hikima siyasiya ko yaya in dai mutum dan aike ne aka aiko shi ko rashin mutunci ya zo ya in dai dan aike ne to ba a ɗaukan mataki akan dan aiki. kuma su suna irga wannan a matsayin tsoro tunda dan aike ne shi ma ku aike shi ku tura na ku je kai aikin a je a haɗu da asalin wannan a ka'idar musulunci da kafircin gaba ɗaya aka ciki tafiya ba san dai yanzu ba shikenan manzala sallallahu ya ce to ka je ka tafi ka shiga cikin garin makka kuma ka karisa tun da dai gamu ga makka din a lokacin dole ya tafi da da wannan da wannan hamin zai isa da sako ka je ka samu yan uwan mumine da suke makka mazansu da mata ka shiga gidajensu ka yi musu albashir albishir ka ce musu insha Allahu an kusa aifato makka wannan wulakancin da ake wa musulmi alama ne na nasara nan gaba kaɗan ya Allah mu ma muna fatan ya sa wulakancin da ake musulmi a ƙasar nan ya zama alama ne na cin nasara insha Allah shikenan ka je ka gaya musu wannan wa yukhbiruhum anna Allah ta'ala muthiru dinahu bi makkata kai musu albishir ka ce da su fa alƙawarin Allah ya tabbata zai ɗaukaka addininsa a makka hatta la yastakhfi fiha al-iman wa yastakhfa fiha al-iman har sai an kai lokacin da wallahi ba za a boye imani a makka ba Usman فانطلق ala فمر على قريش ببلدة كاي جماعة مالك دوبة hikima. sai na wasu ya tashi ya tafi yanzu ba aike shi ba zai kai sako manyan ƙurishawa zai wuce cikin maka kuma da ya zo tafiya sai ya tafi da wani yanayin da zai nuna musu shi bai zo ya faɗa da su ba dan kan kafin ya zo ma wani ya shi mai shi sai ya tafi yana birgima yana bugun jikinsa a ƙasa kamar wanda bai da lafiya ya buga jikinsa a ƙasa shine bibalda yamshi al-insanu wa yadribu al-ard mutum yana bugun ƙasa yana tafiya haka za a ce lafiya kuwa ina za ka ji sai gan shi yana ta abin nan suka ce kai ina za ka ji gashi yanzu ya iso wajen kafara aina ture ina za ka ji sai ce manzo Allah ne aiko ni kamar irin an turo shi ma yana cin tsoro saboda dole ya hikima kafin ya je wurinsu idan ya je da nuna wani karfi da nuna wani isa kafin ya kada so ma za su kammale shi to haka ake yi in ka je wurin wanda ya fi karfin ka a sheme za ka je yawa ka je a sheme ko kana dan dingisawa ko ka dan rike ciki wallahi ba ka jin daɗi kana dan makalewa haka ko ba ka bane ba yawa yace manzon Allah ne ya aiko ni ka gane yace annabi ne ya aiko ni yace adukum ila Allah wa ila al-islam yace in kira ku zuwa ga Allah ku dauko mu musulunci to wa ukhbirukum anna lam na'ti liqital kuma yace in gaya muku ni ban zo mu zo dan mu yake ku ba wa inna ma ji ina umaran mun zo ne dan mu yi umra kawai qalu qad sami'na ma taqulu suka ce to mun ji abin da ka faɗa maza maza maza mun ji fanfiz ne haje hajatika tafi kawai shine fanfiz da tafi inda zaka je tafi tafi tafi inda zaka mun ji abin da ka faɗa mun ji ba wata ansa kullum mun ji je ka shikenan sai ya lallaba ya lallaba daman makka yake so zai shiga ka duba shi din dai ba hana shiga ba saboda an san shi an san matsayin sayyidina usman an san waye waye da sauransu shikenan ya Ibn وقام إليه أبان ابن سعيد wa العاص farasahu به وأسرج Ibn أبان Ibn سعيد wani mutum ne ya tashi fuskanci sai na usman yayi maraba da shi ya ɗora sirdi akan dokinsa ya ɗora ya ɗaga sayyidina usman ya ɗora shi akan doki wa ajarahu shi wannan aban din fa ba musulmi bane aban ibn sa'id ibn al-as ba ba musulmi bane yana kafiri a wannan yanayi ya sai sayyidina usman kuma amma ya san matsayi da darajar sayyidina usman ya ce to ya gaya wa kafirai ya ce wannan yana karkashin kulawa ta ni ne ni na ajiye shi ne na rike shi dan akwai wannan alfarma kana iya mutum alfarma a addinin kafiran ma idan an zo kafiri zai iya daukan wasu musulmi ya ce ka a taba su haka kuma a musulunci ma ya halatta musulmi ya zaɓi wasu daga cikin kafirai ko da suke mutunci ko wani abu ya ce yan uwansu da Allah ka a taba wannan yana karkashin alfarmata su wani sa karkashin alfarmata ana wannan ko ba isa a taba su din ba dan musuluncin ka ya cancanta kai ma dan gida ne to wannan bawan Allah aban um, uh, ibn sa'id ibn al-as ya dauki na usman ya dora shi akan abin hawa ya mana abu da shi ya ba shi kariya yawwa har ya hau abin hawan shi ma ya goya shi ya raka shi sai da ya kai shi har makka shine wa ajarahu wa ardafahu aban hatta jaa makkata wa qala almuslimuna qabla an yarji usman khalasa usman qablana ila albayti wa tafa bihi فقال صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون فقالوا ما يمنعه يا رسول الله وقد خلص قال ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه shikenan lokacin da Usman ya tafi ba yanzu ya shiga Makka ba yawwa musulmin da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Usman ya dawo suna tare da Annabi sai suka fara irin yan grajis da yan maganganu shikenan Usman dai ya tafi daga kaiwa sako ya tsallaka mu muna nan muna jiran za mu je a bamu kofa mu je mu shiga umra mu mu shiga ba sayyidina usman kan ya je ya shiga ma dakin Allah ma har yayi dawafin sai yayi sa manzo Allah ya ce ka duba satan da annabi ya usman yace ma azunnuhu tafa bil baiti wa nahnu mahsurun bana zaton sayyidina usman zai je dawafi a dakin Allah nan a yanzu mu muna nan a katangace mu muna nan an tsare mu shi kuma kewaya ya je dawafi daga kudin na tura shi aike suka ce ah, ya manzan Allah me zai hana shi je dawafin shi da dan gata ne ka gani fa ma an ce dora shi aka abin hawa aka raka shi aka ba shi kariya aka yi kaza malam ka duba darajar sayyidina Usman a cikin kafiran ma iya daraja kafiran ma suna girmama shi yau me zai hana alhali ya isa dakin Allah ai wanda ya je sai annabi shi a ah, zaka zanni bihi ne wannan shine zatona Allah ya tsofa bil ka'abati hatta na tsofa mu ba zai taba yiwa wato usman bin affan ya je dawafi a dakin allah mu muna nan muna zaune ba nan sam abadan to gabar magana za mu tashi a kanta gaba insha Allah ne yanzu ga musulmi sun zo sun haɗu da su mushirkan nan an ce dai ba za a shiga ba to an fara magana sulhu yaya za a yi ya za a yi ya za a insha Allah sati mai zuwa da ikon Allah za mu ɗora abin da muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuba harshe muna neman Allah ya mana afuwa da rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wannan bawan Allah yake cewa idan wanda ba musulmi ba yi sallama ya zan yi amsa masa sai ka ce wa alaika ko ka ki amsawa ko ka ce wa alaika kullum ba za ka karasa ne. aka malamai suka ce Allah musu rama wannan bawan Allah ya ce menene hukuncin shari'a wajen amfani da giya wajen warkar da wani ciwo mai amfani da giya a warkar da wani ciwo a nan gabar amfani da giya wajen warkar da ciwo bai halatta ba kuma da hadisi ya zo sai cikin bulugul maram an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi akan wannan ya haramta haka amfani da najasa kamar mu ya zamanto ga wani ciwo ya samu mutum amma sai ya ci kashi a ce ai ana hada da kashi dan adam ya kashi ka ka kai ta yi ka ta shine maganin cewa haram ne ko sai ka ci wata najasa ko a ce ga wani cuta nan amma maganinta sai an ci mushe layu ta dawa bihi bayan magani da wannan najasa ko a ce sai ka je ka sha fitsarin dan adam wannan duk haramun ne kuma yadda malamai suke bayani Allah ya rahamta musu da to amma ya faɗi wata magana ya ce a cikin sinadari da ake amfani da shi wajen haɗa magunguna akwai eh, ethanol c2h5 0h um, ne ko oh ya ce allah ce maki malam sinadari ne na alcohol su waɗannan sinadarai ya kai ɗan uwana da ake amfani da su sinadari na alkohol alkohol abu ne mai faɗi yana da yawa kwarai daga ciki, al'ibra abinda ake lura da shi shine bugarwa bugarwa ko a cikin turare ma da yawa akwai alkohol malamai sun ba da fata waɗannan sinadarai ba sa cutarwa ba za su hana a sha maganin ba don akwai wannan sinadarin sannan ba za su hana a amfani da irin wannan tarare wanda yake da wani part of wannan alkohol din ba saboda ba shi ne asali ba ba shi ne mai asali ba ba shi ne asali ba so ba laifi dan a cikin sinadarin magungunan da ake amfani da su akwai wannan tunda dai ba shi shine ma'ana yake dauka high percentage ba to wannan ba laifi za a amfani shi kamar abin ɗin maltina ne da ake faɗa maltina taban an ce maltina kamfanin giya yake yin maltina haka ne na'am haka ne ko wani lokacin ma motocin giya suke kawo Maltinar a Maltinar ga giya amma sun sa a jiki suka ce non alcohol non alcohol mana ba giya ba ne mai bugarwa to wasu gaskiya ba su da kwanciyar hankali ba sa sha to ita kanta ruwan malkina tunda ba bugarwa take ba ba haramun ba ne? a shata tunda ba ta bugarwa kasancewar kamfanin giya ne yake yin ta ba zai nuna cewa haramun ne a shata ba allahumma illan an dubi wani babin watakila shanta zai taimaka wa kamfanin giya ya daɗa ƙara ƙarfi ya samu high production of wannan alcohol ɗin da non-alcohol ɗin da ita biya to in ka lura da wannan babin nan karka ƙara musu karfi wajen yaɗa barna. to za ka iya cewa kai ba za ka sha ba ya halatta ma a iya cewa bai halatta a sha ba in wannan babin aka lura saboda kamar taimaka musu ne wajen me wajen daɗa yaɗa wannan giya ɗin kuma Allah baya san giya annabi a maka lokacin da a madina a lokacin da ake shan giya aka saukar da haramcin shan giya ya yi umarni a gida-gida da ake giya duk a faffasa tulun giya haka aka ta faffasawa aka je aka zubar ta yi ta yawo a kwararo sauransu so amma wato abin da yake is very complicated a ciki shine in an ce kamfanin giya ne suke to la'alla randunan da ake amfani da giyar production din na giyar da inda ake zuba kwalaben giyan ma'ana stages da gwangwanaye ko kuma kwalabe na giya suke bi inda za ka je kamfani na lemuka katuwar randa ce katuwa a sama ita ce ake zo ake hada abin yana juyawa haka yana juyawa haka yana zuba musu yana zuba kwalaba to ba mamaki randar da aka yi giyar da ita ake zuwa a yi wannan ita martina ba kuma da Allah ka iya cewa ba lalle bane su wanke shi ta tasgaba gaba ɗaya dole ne wani abun ya dan me wannan ko ka taba aiki ne a wurin a to wannan gama so wannan shi ma gaskiya abu ne mai dan damuwa a rai sauransu so amma dai ruwan martinar ita in dai ba tunda babu garwa take ba ba haramun bane a a sha wallahu alam na'am man tishi kallin na'am shukran to ana ta ana ta faɗa ana yaɗawa waɗannan kamfanoni na lemo um, cewa da menene ake yi alade da waye waye da sauransu wato abin da yake rikitarwa shine duk shekarun da wannan kamfanin lemon suka yi coca cola dinnan su fanta ba a san da me ake coca cola ba sun ki su bari tun da daman kamfanin yahudawa ne direct to isra'ila suna da kyakkyawar alaka to ba wanda ya san da me ake yi haka dai suke ta faɗa a jarida ne na gani ba ɗaya ba biyu ba an koka an koka an koka amma tun da kan san duk harkar da bai gude ne ke gudanar da ita a kasar nan wa duniya dole ka hakura kurum su ne super powers to an kasa ganowa da me ake musulmi kuma yana so ya san da me ake dan alal akalli ya zaman to yana da ala basira min dini to har yau dai ba a san da me ake yi ba to kwana ne aka fitar da wani hoto ana ta yadawa ce da kaza ake da kaza ake irin wannan gaskiya mu a matsayin mu na masu karantarwa ba za mu iya tabbatarwa ba za mu iya korewa ba saboda abu ne da yana buƙatar bincike wani ma zai iya yin ƙarya ya zai tura ko wani kamfani abokin hamayya su zai iya shiryawa ya je ya tura ya yada ka zo kai ka hau kai ma ka yada Allah ya tambaye ka me yasa ka yada abin da baka da tabbasa kai sama kuma ni ba zan ce ƙarya bane ba in suna so su kare kansu sai su fito su yi bayani su ce ga ingredients din kowane lemo ai ana faɗan ingredients ko kowace kwalban lemo in ka duba kowane gwangwan lemo ana sa ingredients sugar menene wane ne wane ne amma banda coca cola ba ka taɓa sanin da mai ba abinda ake yin ta din haka suke taho da shi a jirgi ake taho da shi akwati akwati sai dai su zo su hada kayan su a can suke ainihin sanadar suke abu nan ba ka san da mai ake yi kuma tana da wata jarabar da duk wanda ya fara shanta baya daina shanta da wahala idan Allah ya jarabe ka da mace mai shan koka kola ka shiga uku ba a fashi sai an shata to duk ma ba wannan bane ne abin da ya dame ni na sha gaya mutane ku rinka hira da likitoci zai taimaka mu likitoci suna faɗa cewa waɗannan su wannan ka gane ko kafin shiga wannan maganar da mai ake ni ban sani ba wannan abin da ake yadawa wallahi ban da ilimi kai gaskiya ne ko ba gaskiya ne Allah Allah amma dai ni ba na sha kuma ni ba na ba mu ce shawara in sha ni ba ba kashe kasuwa ne ba ni ba na sha kuma ni ban ce ka sha ba yawwa saboda ni ban yadda da ita ba kuma ni abin da ban yadda da shi ba ba wanda zai sani in sha ko ba ka bane ba kai da kake sha ka ta sha in Allah ya tambaye ka a kiyama ka ba shi labari kyau wato malam kwalban lemo guda daya ina magana ne ga masu shan zaki don mutum ya gane hadarin da yake fuskanta kwalban lemo kwaya daya tana dauke da cube of sugar din nan yana jin sama da goma sha kwalba ɗaya an gane cube of sugar din nan ko dan kwaya kwayan nan sama da kwaya goma sha ne a ciki so a lokaci dai idan ka ɗauki kwalban lemo ɗaya ka hambara ta haka ka shanye ta daidai kake da ka taune waɗannan ƙwayayyakin shiga guda goma sha ka afka a jakarka to ka da wannan da safe da rana ka ci abinci ka sha da wannan ka sha a ka'ida kuma wannan kwalban lemo wannan shuga ɗin idan ka sha shi akwai buƙatar ka motsa jikinka da za ka ƙone shi ina fata ana fahimta ka kone shi alal akalli kana da buƙatar ka yi minti talatin kana gudu kana gumi ko kana tsalle-tsalle kana gumi kana sharbewa kafin ka kone wannan kai za ka yi kwana biyu ma baka kone shi ba wannan in ba ka ba zai ta wato accumulating ne ya ta haduwa ya ta haduwa ya ta haduwa sai zo ya maka illa shine za ga mutum yana kumbura haka kurum shi ba ka za ki ci ban mana kumbura zaki yana kumbar mutum in kiba ta yi maka yawa ki yi maka yawa to kuma illa ta same ka sama mutanen mu ba sa ganewa sai ga mutum ya dauki wannan ya zo an kama abinci da ya je ya sayo shinkafansa da wake ya sayo ya ce a bani kwalba biyu za a bani kwalbar ma yanzu akwai mai ina jin mai 100 liter ne ko 50 ko 50 <laughs> liter wata doguwa mai tsawo duk maitar mutum ina to an ce wasu suna yi ta haka ake zauna a zube ta akwai hadari ba karamin hadari ba a rayuwarka kan wannan zakin kuma taruwarsa a jikinka illa ne dole sai ka yi abin da ka kone shi in ba ka bishe ke ba mutane ciwon shiga hawan jini heart attack ka gane ko hadda wani kansa haka da baya da sauransu don wani abu ne zai haɗu ya zama kitse ya zo ya lullube zuciyarka veins ɗinka na jini passage ɗin ya zama wato wato ya matse abu kaɗan sai ga ya saka numfashi kamar ranka zai fita saboda baka motsa jiki to mutane suna ta mutuwa da wannan da yawa ba sani ba kuma a ka'ida kitsan nan da ke taruwa a jikin mutum da zakin nan da ake ke taruwa a jikin mutum ya kamata ya rinka kona shi ne jikin ɗan adam shi yasa Allah ya shi duka joints din akwai flexibility suna lankwashewa su nan haka dan me dan ana so ka motsa su ka gane kowace gaba ana iya motsa ta kaga kai yana motsuwa ka gani yana haka yana haka yana haka kai sama kai kasa baki yana buduwa ya abin nan kafa ma haka yan yatsun kafa suna motsuwa hannunka ko ina joints din nan ƙugunka ka tashi ga wannan so akwai amfani da Allah ya yi shi ya yi shi ne dan a rinka motsa shi so yayin da ka ci daɗi da yawa kai kullum a zaune kake baka tafiyar kafa sannan baka wani tsalle tsalle baka kaza baka kaza matsala zai iya baka sai zo illata ka a rayuwa masana motsa jiki suke cewa kafin mutum ya samu effect na motsa jiki alal ana buƙatar sai ya yi minti goma sha takwas shi minti goma sha takwas dinnan za zaka yi kana gudu kana tsalle tsalle to daga nan ne ma fa na ka fara ma kona kitsanka so duk motsa jikin da zaka yi ana bukatar sai ka samu minti talatin wannan kaɗan ne talatin mafi karanci kenan talatin isama shine ka ce ka motsa jiki ya zama maka amfani amma duk mutumin da ya je minti sha biyar ya yi a ya dawo ka wahala kawai ka dawo ba da wani effect saboda akwai wasu sinadari su glucose nan da wane ne da wane ne da wane ne wato kowanne akwai mintunan da yake dauka kafin a shi kitse ba a zuwa a kone shi sai an gama da waɗannan stages din mataki kamar uku ne minti bakwai ka kona kaza minti kaza ka shiga glucose ya ƙare sannan minti kaza shine za ka fara kona wato parts ɗinka na gangan jiki bayan minti goma sha takwas ko minti ashirin to babban effect da amfanin motsa jikin kuma shine kitsen ya fara konewa kitse hadari ne a rayuwar dan adam a jikin shi hadari ne cikin ka yanzu haka ka kama yanda za gane kana da kitse akwai abin da suke gwada likitocin suke gwada yawan kitse a jikin mutum tumbinka kawai za ka kama idan ka kama tumbinka idan ka ka iya rike fatar ka ka haɗe fatar ka haɗe ta ta riƙo tsakanin 'yan yatsunka guda biyu to wannan ya nuna baka da kitse mai yawa a jikinka amma idan ka rungumi cikinka ka haɗe ka ga ya yi tudu ya ba da faɗi to wannan yana nuna kana da problem kitse ya ma yawa yawa ka gwada ka gani <laughs> to daga nan za ka fara samun matsala akwai wanda za ga in ya rike din fatar mutum za ga yanzu misalin kalli kaga yanzu hannuna nan ina so in buga muku misali da hannuna saboda kanna cire rigata yawa yanzu ko da ku kalli fatar hannuna nan kun ga nan kun ga fatar ba gashi na haɗe ta ba ka gani ka gani to wannan ita ce fata ta real fata kenan ka gani ka ganta to akwai wanda wallahi bai isa yawa hannunsa haka ba idan ya kamo haidai ka ganshi tun haka to yanzu ma baran guda ko ai kun ga iya hannu na gashi ka rike hannun ka gani to wannan haka ake so wai fatar cikin kama fatar cikin kama ta zama haka to lafiya lafiya kenan wannan to yanzu da zan dawo nan gurin kun gani kun ga bambanci ba ga yayi kauri ba a hannun nan ya fi rashin kitse nan shi ma yanzu nan na matso nan kaga nan kam sai dai hasbun Allah wani wakil to mushkila ne to amma ka idan ka kama kana kamawa haka ka riƙe kaga wannan duk arin na malawala duk kitse ne to wannan kuma ba a da bukatarsa ba a da bukatarsa to wannan kitsan da yake haduwa shine yake samar da duk cutar nan hawan jini ciwon suga ciwon zuciya heart attack da wani kansa ya haɗu ya ma abin da sauransu jiya din nan wani shekaran jiya wani likita yake gaya mu likita ne Aminu Kano Ya ce ai malam Allah da ya sauya mutane ya kamata su kokari su samu kansu lafiya Ya ce wallahi malam kansa din nan kansa na da gani ta kai yanzu wai ta fitsari in kuna haɗa wurin fitsari da mutum ta gumi ta ina ne a ɗebe ta ta hanyar ruwan sha ta waye gashi nan yace kuma yanzu akwai wata kansa da aka same ta wallahi malam in tai kwari a jikin mutum har haƙori take a cikin cikin ka kawai sai ga haƙwari haƙori fa a cikin cikin mutum me alaka haƙori da ka sani har haƙori take yi yace akwai wacce take gashi Ka ga mutum cikinsa a cikin cikinsa gashi yana tsurowa kamar kansa yace wannan shine abinda mutanenmu suke gani a da sai a ce wai an yi wa mutum tsafi an tura mai hakware a ciki ko an tura masa gashi ya ce kulubirib dole mutumin da ya ga wannan ba da ilimi na zamani ya karanta har sai da ya gaya mun sunanta na manta wallahi sunan kansa din wallahi ya ce dole mutum ya bilibin ya ce tsafi aka yi mashi so dukkan waɗannan lemuka lemukan yan uwana da ake kawo na zamani duk wanda ake zuba musu shuga din nan shuga suke zuba wa oba kuma shugan nan illa ce ba daɗi ba ne ka zo ka zauna kana jin zaƙi ka sha mai ka sha zaƙi wai wani an magana wai to abin da ya baro mu daga ƙauye muka shigo birni kenan mu sha zaƙi mu sha siga mu sha mai to suna da illa da wannan dukkan lemukan yan nan da na kwali kwalin nan duk da ake yi ana ta bude shaguna ana ta kala kala duk da zaka duba su akwai abubuwan da wallahi hadari ne a dan arab musamman irin preservatives da ake sawa mana sinadaran da ake sa musu kasu su lalace kar su yi expire da wuri kada su yi wari kaga ya kamata abin da yake a cikin kwali a rufe duk inda ya sati biyu sati uku ya kamata ya rufe ko ko ba ka bane ba to amma ana sa musu wani sinadari ne ana ce da su preservatives suna preserving din wannan to the extent of har zuwa lokacin da ake da bukata su kai shekara biyu shekara uku kafin su expire wannan abin da yake hana su sai expire din to shi kuma illa yake a jikin dan adam shi sa wanda yake wayayyen mutum ya san me yake yi duk idan akwai wannan preservatives din baya sha saboda illa ne har ma yanzu ya kai ga lemuka masu kyau masu tsada za ga an sa no preservatives in an zo wajen preservatives sai a sa zero preservatives saboda yana da illa amma galiban su lemun mukan nan da muke sha din nan na kwalayen nan suna da wannan preservatives to an fi son ka samu natural abu yanzu akwai lemo wanda yake natural ne lemo ne na zaki kurin aka murje shi aka murje shi a kamfani tufa ce aka murje ta ruwan ta kurin aka dura ta a gwangwani aka dura ta a kwali to ka nemi irin wannan shine fresh wanda ɗanɗanon sa zaka ji ba da zaki amma kuma ya fi amfani a gangan jikin ɗan adam to shi ma wannan ɗin inda za ka sami akwai wani abin da aka ce ana sai da shi yanzu ana sai ana ana ce da shi jusa suke ce da shi shi za ka samu lemo ne in ka samu lemo ka sa shi kana markaɗe shi da kansa zai matse maka lemon ya fitar ma kamar lemon gwangwani kamar lemon kwali ya fitar da maka da farkakin take fresh lemo sai ka sha mangoro ka sa shi ka yayyanke shi a cire kwallon a murje shi ka samu ruwan mangoro fresh yanzu yanzu aka yanka shi ka sa shi ya fi amfani a jikinka amma ka je an baka lemon kwali wataƙila an yi odarsa tun shekara biyu yana ajiye a sito ka fahimce ni da kyau shekara biyu aka yi odarsa yana ajiye a sito an siyo shi an kawo shi cikin unguwa a shekara na uku ko na hudu an zo an sayar da shi ka zo ka saya ka ci shinkafa da wake ka koshi ka ɗauki kwali guda na kaza ka janna far ka zuwa sai dai ka je kana gyaza oh. me zai maka sai illa so duka wannan abubuwan yan uwana yana da kyau mu sa ido mu kula da su saboda ina gaya muku ko addinin na ma da ake in baka da lafiya ba inda zaka je kun wallahi yana nan yana ta kashe mutane da yawa so ko me zaka sha ka duba lafiyar shi kaiwa wata ka je saya da gashi ka gani mai kyau ne akwai kamfanonin da ruwan su yana da kyau sai ka rinka shan wannan akwai wanda bai da kyau karkuce tawakkali ne akwai wanda kazamai ne kurin neman kuɗi ne sai su je su bude kurin ruwa su ta zuba mata ga da farkaki da datti kaga da fewa wata wai akwai tsinke a cikin ta min aina daga ina ko me za ka sha ka san me ka sa a cikin cikin ka lemo ne wani iri ne shekarar nawa da yi ko ma yayi expire watakila amma ba shi bai damu da wannan ba yanzu tsire mutum zai je sayan tsire kurin sai ba da dubu ɗaya ce da Allah mala yanka mun na ɗari bakwai sai ya fakin yana buga waya idan ya zo duba masa tsiran mai tsiran wallahi sai ya yanka maka na kwana hudu wanda i kwana hudu a tukuban nan jiya bai shekaran jiya bai sayo shekaran jiya wacce bai sayo ba amma shi tsiye tsire duk lokacin da ya sha karago ya sha man gyada haske yake kara yi so sai ka zo ya yanka maka kwanan sa hudu akan tukuba korar duniya masu gyaran titin nan duk ta buge shi ya kara kauri eh ka ɗauka ka je ka baza kana murna kana ci kana hada da biredi da albasa ka zuba bom a cikin cikinka na rantsi da Allah kuwa baka damu ba wani ma idan ya zo cewa zai malam duwa mu da Allah akwai kwanan ne <laughs> ka ji ko ka gani wai ya fi daɗi to ka je ka likitoci su gaya maka malam ko nama ne fresh nama da priest nama ba ɗaya bane fresh wanda yake yanzu yanzu aka yanka dabbar daga abato aka kawo aka yanka maka je aka samu a tukunya wannan ya fi lafiya a jikin dan adam wato ingredients ɗin da suke da shi na amfani da sinadarin da zai amfani dan adam suna nan ba su mutu ba amma duk naman da yayi awanni awa biyu awa uku ko har aka sashi a ruwa ya kwana ko aka sashi a fridge wannan sanyin fridge ɗin shi ma karatu ne mai zaman kansa wannan sanyin tiririn da yake ratsa abu yake sa shi sanyi shi ma din yana da side effect din shi inda za a gaya maka to duk naman da ya sha wannan sanyin fridge din baka ma kwatanta shi kwata-kwata da sabon nama to wanda ma aka mutunta shi aka sashi a fridge ya kwana aka ce bai da mutunci sama da sabo da aka yanka nama dabba yanzu to ina ga wanda aka je aka yi tsire da shi kudaje suka bishi wasu kwalarori suka mutu aka yayyafa masa karago karagon nan abu da yake aka yayyafa masa karago aka yayyafa masa rabi ruwa rabi man gida ya zauna ya yi awa bakwai takwas a kan tukuba duk ƙuran nan babu wata leda da ake sawa a bayan tukuba tsire na hana ƙura ya zo ya buga wani ya yi tarin TV iska ta ɗauka wani ya yi kaki da majinarsa wani ya yi kashi ya bushe iska ta ɗebo ya yi ta daka malam duk inda aka ci gaba ina gaya ma kaji ko wallahi tallahi ba za ka ga wannan tsiran ba duk inda ka je ka bincika a duniya ka gani idan ma za su yi shi sai sun yi modernizing din sun gyara shi a rufe wurin da za a yi gaba ɗaya ba wani datti ba wani kora amma ni da kai fa a bakin titi wanda takaddar da za a saka ma tsirai in an zo ka lura sai an sa wuka an kakkaɗe ta saboda masifar ƙurar da take kanta amma shi tsiran ba a kaɗe shi haka ake yanka maka shi ka ɗebe shi wannan is reality mu yadda kuran balangu haka za a zo a baje balangun nan ko rufe shi wani baya yi wallahi wayayyen mai balangu ne ma yake dan sa takarda ya rufe shi ya dora dan wuka a kai amma wallahi da yawan haka zaka shi rabi kuda kura ta buge wani ma dattin ma sai an kankare shi wallahi wani kana ci dutse zaka tauna amma haka aka ake yanka mana shi a bamu shi mu je mu yi ce kuma a dauki mutum a kai shi asibiti ba lafiya a yi ko masallaci da Allah taimakawa alaji ba lafiya ciwon ciki ya dame shi balangun ne da yake to kar ku je ku shigar da mu wani babun da ba shi muke ba yana da kyau a rinka yin babin kiwon lafiya yawa dan gaskiya lafiyar nan tana tsada wallahi malam sai muna da ita ne za mu yi komai amma kana zaune da yawa yawan cututtukan da suke kama mu wallahi ta hanyar abincin da muke ci ne abincin da muke ci abincin da muke sha wani yayi ya yi bincike kuma ya tabbata gaskiya ne kuma da wani dattawan mu iyaye da kakanni sun faɗa yace duk abincin da ake sa a injin nika ana nika shi yana da hadari ba masara ina ba masara ana zo a nika ta ba yace misali guda ɗaya da za ku gani faifayin injin nika ba ana zo ana kaifa shi ba a kaifa shi ya kaifi sai a je a sa shi a inji sai a zo ana nika masara yana yi yana laushi yana yi yana laushi idan mai injin nikan ya zo burgewa ne ma ya gama zuba masarar nan sai ya murɗe kan sai ka je na ina karkarkarkarkar ina fatan kana fahimta sai kuma ya sake sai a zuba bayan sati ɗaya sati biyu wannan faifayin idan ka je ka duba shi za ka tarar da ya sulale ya suɗe abin tambaya wannan suɗe wanda ya yi ina ya tafi ban ji ba alaji <laughs> ina ya tafi cikin garin da ake kuma cikin garin kuma ya tafi ciki don akwai abin da rariya ba za ta ifar da shi ba to malam dole idan ya shiga cikin cikin dan adam kowane abu da ka sani sinadarin dan adam akwai abin da Allah ya shi ciki yana dauka da wanda baya dauka so alal akalli wato sinadarin da yake digesting din abincin da yake cikin cikin ka yana shan wahala saboda an bashi masara an bashi karfi so zai ta wahala ita wahala ita wahala wani abun ya zo ya kubuce ya shiga wurin da bai kamata ba akwai wurin da zai yana taruwa yana taruwa yana taruwa sai zai zama maka matsala ko kuma yau da gobe shigansa jikinka kamar fa a niƙa maka karfe ne kana ci ina zaka zauna lafiya to shi yasa aka ce wanne ne yafi daɗi yafi dacewa shine wanda za a daka shi alal akalli an daka shi ka iya ce akwai tasiri wata wata kila sun particles na itacen shi ma zai iya tafiya amma dai itace kaddiya iya ma amfani a jikinka cutarwa ba zai kai a ce karfe ba ne so suna nan abubuwa da yawa waɗanda idan ka tsaya kai tunani Yanayi mana ina shi yasa abubuwa natural sun fi kyau natural abubuwa sun fi kyau ko salad din nan yanzu da muke zuwa muke ci ba na ruwan kashi bane a gama kashi a garin nan ai pollution a garin nan ai tsarki a garin nan ai alwala a garin nan ruwan kwatar garin nan duk ba a je kurin masu salat su je su ja ruwan kwatar nan su je su rinka shuka salad din haka sai su zo su ciro su kawo mutane kashin arnan nan da kashin wane ne duk gashi nan haka za a zo a kawo mutane ana yanka mutane suna ci yasa an zaka ci sanar ka je ka nemo wanda aka masa bayi da kogi ya fi kyan gani yawa akwai na kogin wudul ya fi kyau luba luba za ka sai kwana uku wallahi ba abin da yi amma namu na tsallaken can na rantse da Allah in ya dade maka ya minti 15 biyar matsiyaci kana kashi zagaya ya lakwabi ya kwanta saboda masifa ne a cikin sa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tu atubu ilayka Allah muke nema ya ramanta mana sai bayan sallar sai mu sanar insha Allah